assalamu alaikum wa rahmatullahi wa yanzu dare ne na talata 20 ga watan rabi'in al'awwal hijirar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da da da talatin da biyar daidai da 20 ga watan januwari shekara ta dubu biyu da sha hudu. a ci gaba da karatun littafin alintisar lissahabi wal'al min iftira artist samawi al-dal auwal kismul awwal alaihi fi kita bihi thumma hata date ibrahim bono amir al-ruhaili allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi mun ji ɗan shi'a yana zargin sahabbai sakamakon irin tawalu'u da suke in an yabe su misali za ka samu malami ne za a ce malam wani sai ce almajiri ne wannan ya sa shi ba malam ba ne don ya ce almajiri ne ba walo ne irin na malaman ƙasan hausa ba to wai wannan wai alama ne na cin mutunci da raini in sahabi ya faɗi wannan to jama'a an zagi sahabi don allah don an zagi malamin ka me aka yi kuma ba ina faɗa maku wannan ne wai a zagi malamin ka sai ka ja baki ka shuka to an zage sahabi ka zama wawa ba irin wannan yake magana ba ana sa a nuna maka bakin da ya iya zagin sahabi to dan ya zagi wani malami ba zai zama abun mamaki ba an taɓa yi kuna fahimtar wannan da ke ku an taɓa yi abin da ba taɓa yi ba ne in ya faru ko sai mamaye ka kamar yanzu a tsuge da ruwan sama a sai dai mai mamaki iko lokacin har yayi amma ai an taɓa yi bai zama abun mamaki da mutane za su kiɗi kiɗime ba ana fahimtar wannan allah shiryar da mu ƙultu malar ruhaili ya ce haza halu kulli mu'minin tawalu irin wannan shine halin da kowane mu'mini yake samun kanshi a ciki kamilil iman wanda yake da cikakken imani in aka yaba mashi sai ƙoƙarin kwanto da kanshi ƙasa don ya nuna cewa a shi ba haka ba ne to amma shi wawa in ya ji wannan ko sai ya ɗauka wai ga yadda abin yake ina fatan mun gane wannan yanzu aka ce malam wani sai a almajiri dai sai ka ɗauka almajirin ne sai ka je sai ga abin ashe ba haka ba ne malai ce fahuwa da'iman ya amalahu shi mumini mai cikakken imani kullum yana Ƙaskanta aikin shi ne wa yastaqilluhu yana ɗaukan aikin da yake na ƙware ɗan kaɗan ne wa azimu zambahu sai mai da zunubin shi babba wa kathiruhu kuma ya mai da zunubin mai yawa wa zalika li kamali ilmihi billah wannan ya samo asali ne sakamakon irin cikakkiyar masaniyar da yake da shi ga Allah wa ƙuwwatu ta'azimihi lahu da kuma irin yadda yake da ƙarfin girmama Allah bi khilafil fasiki sabanin fasiki fa innahu yasta'zimu amalahu shi yana nan kullum yana girmama aikin shi su ne masu aiki iri kaza kuna fahimtar wannan da kyau ko ai a kalli kaza ma sun mayi kaza ma sun mayi ikon Allah kuna fahimtar wannan da kyau ko dan abin da mutum ya fa bai wuce kamar takardar nan ba sai a samu mutumin da ya mujalladi uku wasu ya zo yana nuna mashi kai ina da fa'ir takarda a hannuna jama'a muna fahimtar wannan da kyau ko inda abin da kai wani bai taɓa yi ba to shi fasiki kullum haka yake in yi abin arziki ya dinga yaɗa hake nan kowa sai ya ji amma shi bawan Allah ƙoƙari yake yi me ya ɓoye abin kirkin da ya dan ya ci moriyan abin a wajen Allah jama'a haka ya kamata mu zama fa innahu yasta'azzimu amalahu wa yastaqillu dhanbahu aiki zai ɗan kaɗan ya ɗaga shi sama kowa ya gani mu ne ke kaza wai wai wai kuna fahimtar wannan sannan zunubin shi kuma sai ya ɓoye mai da shi ba komi ba ne wannan ɗabi'an fasiki kenan kullum karanta laifin shi yake shi ba mai laifi ba ne amma inda zai ɗanyi wani abin da bai ta karya karya ba ko da za ka ji bayani mu ne muka yi kaza li iman jama'a wannan yana faruwa ne sakamakon raunin imani fi nafsihi a cikin ran shi wa jur'atihi ala rabbihi da kuma karfin halin shi ga ubangijin shi ina fatan mun gano wannan da kyau kaji mutum na lissafin mu ne muka yi kaza muna nan ma muna yin kaza kuma ma kaza za mu sai kalli wanda fa yake gaya ma wannan fa yi wani abin da kai har yau baka irin shi ba kuna fahimtar wannan da kyau ko Allah ya kiyaye mala ya ce rawar bukhari an abdullahi bin mas'udin radiyallahu anhu annahu qala abdullahi dan mas'ud allah ya kara masa yarda ya ce innal mu'mina yara zunubahu ka annahu qa'idun tahta jabalin shi mumini kullum yana ganin zunubin shi kamar ya zauna ƙarƙashin dutse ne ya hafu an ya ƙa alaihi yana jin tsoron kai da mirgino mashi haka yake kallon laifin shi wa innal fajira shi ko fajiri yara ho ka zubabin yana ganin zunubin shi kamar kuda ne marra ala amfihi kamar ya zo gitta a hancin shi ba kala bi haka za sai nuna da hannun shi ya ce kamar haka kuna fahimtar wannan a ina mu karanta wannan hadisin eh a ina mu karanta shi na a wannan hadisin jiya ko shi kan jiya mu karanta shi kuma ɗazu eh a ina matsalau ladis a ina a karanta wannan a ina ta iko Allah ka gani ko karatun da mahar kodin mun yi ba a riyadu a riyadu mun karanta shi eh a riyadu mun karanta shi da asuba ina ba ta mun gano wannan da kyau ka gani dan adam mai saurin mantuwa sa kun ga irin wannan ko yanzu kafin yaro ya kai zuwa ga wannan hadisin ko yanzu an karanta mai ya sani shi yasa yana daga in mutum yana neman ya cutar da kai sai ce wai karatun da ake waje kaza ya yi yawa ya fi ƙarfinka kar ka je zo ka fara daga ƙasa <laughs> daga taura kenan jama'a mun gano wannan da kyau ko wannan shirme ne shi mumini kullum ganin yake yi aikin shi ɗan ƙarami ne zunubin shi fa babba ne amma shi munafiki kullum yana ganin aikin shi mai babba zunubin shi fa ɗan ƙarami Allah ka raba mu da ɗabi'a na banza wani hadisi mala ya ce rawahul bukhari al buhari bukhari fitar da shi a kitabar da'awat babu tauba karanta fatowar bari jizi na sha ɗaya a shafi na ɗari da biyu a lamba hadis na dubu shida da ɗari uku da takwas wa hadis mukhtalafun fihi malaci wannan hadisi malamai sun yi saɓani a kan shi hal huwa min qaulin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shin wannan maganan annabi ne aw min qaul ibn mas'udin ko maganan ibn mas'ud ne malam ku tsaka ku fahimci kan matsalolin da muka yi da su shine malam yake kokarin ya tabbatar da me bambancin qudama'u da muta'akhirun in hadisi ya zo marfu'i ko mawqufi kaga irin wannan katin ne an maka mustala in ka zo irin nan wajen kawai sai ka gane shin wannan hadisi magana annabi ne ya zama marfu'i ko ko maganan ibn mas'udin ne sai zama mawqufi li'anna mai male ce ra'uyal hadis an abdullahi bin mas'ud saboda wanda ya roto wannan hadisi daga abdullahi ibn mas'ud wa huwa haris bin suwaidin kala haris dan suwaid ya ce haddathana bin mas'ud hadithaini ibn mas'ud ya karantar da mu hadisai biyu ahaduhuma anin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ɗaya daga annabi wal akhar an nafsihi ɗayan kuma ga karan kanshi ne wa zakara hadha hadis sai ambaci wannan hadisi summa zakara alillahi ko Allahu afrahu ko lillahi afrah bi taubati abdihi lallahu af menene afrahu bi taubati abdihi wa dhakara an-nawawi anna marfu huwa thani karanta sharhu muslim a juz'i na 17 shafi na 61 kun gano wannan da kyau ku Allah ya sa mu dace mala yace wali hadha aktharat al-athar an sahaba to da wannan ne sai asare suka akwai sagwa qala ibn hajar ibn hajar ya ce wa kaza jazama ibn battal bi annal awwal huwal mawquf na farko wannan kenan da makaranta innal mu'min yara zunuba wace shine mawqufin amma nawa ya ci a'a wannan shine marfu'in wancan kuma shine mawqufi wasani huwal marfu wa huwa kadhalik eh mal ce haka abin yake karanta fatul bari jizi na 11 shafi na 105 mun gano wannan da kyau ko mal ce wali hadha kasratul athar an sahaba to da irin wannan ne su sabai da suke ganin abubuwansu na kware ɗan kaɗan ne laifuffuka kuma su girmama shi a sare suka zo birjik wa khiyari salafil umma fi laumin nafsi mafi yawancin zaɓaɓɓun bayi to sun kwashe rayuwarsu kaf ne wajen zargin kansu wasu shi'ari ta kasir kuma suna jin su ba su kai ba li kamali imanihim saboda cikin imaninsu wa ilmihin billahi azza wa jalla da kuma yadda suka san Allah da gaske wa ma qaulul bara wa anasin bin malikin illa min hazal bab duk maganar da bara'u ya faɗi da anas a bisa wannan fannin suka ambace shi cewa su ɗauka su ba kowa ban dan kai girman kai da nuna isa ya kama su kuma sun san waye Allah duk abin da suke ɗaukan suke wannan abin da muke ai ba ma wani abu muka yi ba kuna fahimtar wannan yanzu da abin da ka kwatanta da aikin wani bawa na Allah sai ka kai shirmi ma ka yi Allah ya sa mu dace mala ya ce walau kana fi hadha mata'anun alaihima da wannan abun suka ne ga anas dawa da bara'u lallazima zalika ta'anu ala khiyar sahaba to kenan da an ta zargin zababbun sahabbai wa salafil umma da bayan Allah magabata na kwarai alladina nukilo anhum min amsali zalika wanda aka samu irin wannan magana ga ire-iren su ma yas'ubu hasaruhu abinda ba ma za ka yi ƙididdigo su ba manyan bayan Allah na kwarai da suka gabata duk sun yi irin waɗannan maganganun don tawalu'u da nuna su ba kowa ba ne to kenan za ka yi ta zagin mutane malai cewa inna ma azkuru huna ba'ada ma ja'a min zalika anis sahaba malai ce nan. abin da zan ambata wani bayani ne da ya zo daga wasu daga cikin sahabbai alladina hum mahallu taqdirar rafida wa ta'azimihim wanda 'yan shi'a suke girmama su matuka kuma suke martaba su yanzu kaga ɗan kuka shi ke jamawa uwar jifa yan sun ɗauko bayan dan zagi sahabbai sai malai ce sabon ba abin zagi ba ne abin da suka yi abin yabo ne ai to amma in sun ce haka ko to ga wasu daga cikin wanda 'yan shiyan suke girma masu ma sun yi irin wannan me yasa suka ware wasu da zagi ba su zagi sauran ba famin zalika ma sabata an aliyyar radiyallahu anhu malai ce daga cikin wannan hadisin da ya tabbata daga sayyidi ali min nadamihi yawmal jamal na nadaman da ali ya yi a ranar yakin jamal nadaman aziman nadama babba hatta innahu qala libnihi alhasan mun gano wannan da kyau ko har sai da ya ce ma ɗan shi alhassan ya hassan laita a ka mata mundu na sana ya ce kai co da mahaifinka ya mutu shekara ishirin da suka gabata baya da ya fi mai alheri sama da wannan abin da ya yi faƙala lahu ya ce ya aba kada kuntu an haka an haza na dade ina hana ka wannan abin qala yace ya bunay inni lam ara anna al-amra yablughu yace ban san abun haka zai kai ba mutum abu yana yi bai tsammaci abin zai me zai kai yadda ya kai ba mun gano wannan da kyau ko sai abin kuma ya kai yadda ya kai din mala ce zakar hubuna kasirin fil bidayat wan nihaya ibn kasir ya ambace cikin bidaya wan nihaya jizi na bakwai shafi na ɗari biyu da da hamsin ɗaya haka tabari fi tarihi a mujalladi na hudu shafi na ɗari biyar da talatin da walam yadhkur qawl al-hasan amma shi al'imamu tabari da ya kawo sai bai ambaci magana hasan ba ibn kasir ne ya kawo to yanzu ali ya yi nadama me yasa ba su zage shi ba kun gano wannan da kyau ku a lokaci guda kuma 'yan shiya suna cewa duk imaman sun san gaibu gashi aliyar ya ce bai san abin haka zai kai ba kisa ku riƙe wannan kalman da kyau mafi yawancin mutane haka suke samun kansu cikin wannan bala'i kun gano wannan da kyau ku mutum ya ɗauko abu bai san abin zai iya kai shi zuwa ga inda zai kai shi ba sau kaga rayuwar nan ko jama'a dole sai mu rika lissafa ta muna binta sesa sesa kuma sannu sannu Allah shiryar da mu wa fihi riwayatu annahu lamma ishtadda al-qital yawm al-jamal mun gano wannan a cikin ruwaya har ila yau cewa yayin da yaƙi ya rincaɓe a ranar jamal wara'a aliyun arru'usa tandiru ya ga kawuna na zuba ka ji mutum ya ce wai akwai wani bala'i da za a yi wai na baya sai an ce ba bala'i ba ne wannan ya samun da yake faɗi kuwa mun gano wannan da kyau ko ya san me yake yi ya san bala'in ya ɗauko ƙarshen ta shi za ta ci mun gano wannan da kyau ko mutane ba su abin da suke ba ne ai wata ko fitinatan la tusibanna alladhina zalamu minkum haasa Allah shiryar da mu da ya ga kawuna na zuba a kada Ali ibnahu nan da nan sai ali ya rungume ɗan shi hassan fadammahu ila sadarihi ya rungumo shi a kirjin shi sun makala sun ce inna lillahi ya hassan ayyu khairin yurja ba'a da haza yanzu wani alheri za a yi fatan faruwan shi bayan wannan abun yanzu wannan abun da muka yi alheri ne kuna fahimtar wannan da kyau ku Allah ka duk jama'a za su sa kan cikin wannan fitina yanzu kaga aliyu yana nadama abin da ya yi shi ya jagoranci ɗaya ɓangaren ɗaya ɓangaren kuma abokan hamayyar shi da ya ga ana ta sara kawunan mutane suna zubewa ci me wannan wani alheri ne kuma za mu samar bayan wannan malam ce zakar na kasir fil bidaya wani haya a mujallidi na bakwai shafi na 251 warawa abu aimin an sa'id ibn al-musayyib anna sa'ad bin malikin wa abdullahi bin mas'udin dakhala ala salman waɗannan bayan allah ne sa'ad ɗan malik da abdullahi ɗan mas'ud suka shiga wajen salman al-farisi ya udanihi sun je gaishe shi fabaka yana ganin sai ya fashe da kuka faƙala suka ce mayu biki ka ya aba suka ce me yasa ka kuka ya baban abdullahi faƙala ce a hida ahadahu ilaina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama annabi ya yi alkawari da mu falam ya hafazhu ahadun minna ba wanda ya kiyaye wannan abin na annabi to kaga salman al-faris na daga cikin na hannun daman shi'a kaga ne kaga isuwa sai a ce ba su bin maganan wa magana annabi kenan ba ma'anan da ba kenan ma'anan ne wanda mu gabatar a kansa anas da barawa a baya liyakun balagu a ka kazadar rakibi ce duk abin da mutum zai ko ya kasance kamar guzurinwa mahayi ne shi ne matafi yana tafa da ɗan guzurin shi me yake yi kaffa kaffa da shi wala duk abin da za ku yi ku yi me kenan ku yi kaffa kaffa muna gane wannan da kyau ko allah ya sa mu dace bari ku ji bari ba ku wani labari hadisi ne ya zo ta rana annabi bai da lafiya cutan ajali da yi sai annabi ya ce moro a babakarin yusalli bin nas ci abubakar yi ma mutane sallah aisha ce abubakar mutum ne ka zace an ce ku umarci abubakar ya mutane sallah ta ce wallahi in ya zauna matsayin ka kuka bai iya ji da mutane moro abubakar fa kun gano wannan da kyau sai aisha sai ce ma hausa je ki ci mun gano wannan da kyau ko je ki ci ai babanki ne ya cancanta umar a sacin da abubakar ba zai iya ta je ta faɗi ce tashi ki ban waje kore ta ya ce an tunna me sawahibu yusuf to kaga wannan idan wannan abun ya ce zai ɗage ya zama wannan ko tura shi ka ce ya yi mun gano wannan da kyau ku tura shi ka ce ya yi in ya je aka nuna mashi ba zai kai ba inda yake zaton to zai komo ya natsu ina fatan mun gano wannan da kyau wannan abubuwan da ya shi anan suke ko kaga irin wannan martanin ne maganinsu din ka gama in suka ce ai gashi gashi gashi ko ka rubuta mace to ma mu ruwaito wannan dan za su iya ce maka to ai wannan da ka ruwaito na salman da na alibi bai inganta ba zai ce wancan fa mu muka roto wancan da ka ɗauka mu ma muka roto wannan ya kai ka zaɓi wancan ka ce bai inganta ba ka zaɓi wannan ka ce shi ne inganta abin ya zama kamar babu kan gado a cikin shi ana fahimta allah ya tsare mana mu karanta hiliyatul auliya jizgin farko shafi na 196 mala ya ce wa an abi zarrin ta radiyallahu anhu annahu kala abu zarri ya ce wallahi lawadittu anni shajaratun tu'udadu ya ce wallahi ni na so a ce ma bishiya aka yi ni wanda ake sare ta mun gano wannan da kyau ko a ce za a zo a sare tsaure ne a je a sa rufin gida ko abin da ya kama da haka ce da shi bishiya ma aka yi shi da ake timbikewa kawai shi da ya fi mashi yana ma nadaman zuwan shi duniya shi Mun gano yanzu wani abin zargi ne sanin allah ne bai kawo haka amma ga mutum ya na isa da tunƙaho bai san allah ba ne wallahi bai san shi ba tsaro na isa tunkahon kana nan wata sai gani sai baka tausayi eh misalin wannan misalin budurwa ne ta taso ka ganta tana ta yin gayauki kar ka damu ko ka neme ta ce ba ta son ka rabu da ita karewa dai wa ta aura wani irin ka sai an dawo ka haƙura shekara goma ka ganta bu gane wannan da kyau ko <laughs> inda tana tafiya tana abin da ne za ganta tana saudi da silifas ɗinta hanci shi ma ya tsinki ko wata damu ba <laughs> jiya ba yau ba ai duk abin ya taso ko sai ka ce kai yi adadin shekarun da muka yi a baya tukuna maka kana nan ne sai mu yadda yanzu wannan tijani asabawi wannan raddin fa shekara da shekaru an mai amma ya kasa cewa komi ya shiru ai da ya rama saboda wannan shine a raddu sakt raddin kure yaro zai maka ciu na kai mashi Allah ya sa mu dace akhrajahu ahmad fi musnadihi ahmad ya fitar da wannan a cikin musnad a mujalladi na biyar shafi na 173 hakim ya fitar da shi a cikin mustadar wa qala sahihun ala shart ash-shaykhaini yace ya inganta a bisa shartin bukhari da muslim wa lam yakhrajahu bas fitar da shi ba wa wafaqahu az-zahabi al-imam az-zahabi ya dace da shi a bisa wannan ina fatan mun gane wannan da kyau cewa hadisi ingantacce ne yawa kun ga waɗannan katukan da muke za a ta ƙirƙiro mana abubuwa iri-iri da za a yi ƙoƙarin sai an shagaltar da mu a kansu muna shagala na yini ɗaya an ci nasara ina fatan mun gano wannan da kyau saboda 'yan shiya da ake karatun nan fa ba fa daɗi suke ji ba ko ina suke ko ba zo ba saboda zuciyarsu tana riya masu ana nan ana yi Allah shiryar da mu to mala ya ce a cikin almustadar ma'a talhis ko ci gaba da wancan takharijin ne ko ya ce a mujalladi na hudu a shafi na 625 wale fi riwayatul hakim annas ala anna hazil ibara min kalami abi zarrin amma a cikin ruwayan hakim babu ibaran da ta nuna ƙararren nassin cewa maganan abu zarri ne wa inna ma ja'ad mudraja ta zo idaraji ne min hadis inni ara ma la rauna ni na ina ganin abin da ba ku gani wa asma'u ma tasma'una kuma ina jin abin da ba kwa ji to daga ƙarshe da annabi ya gama wannan magana sai abu ya ce shi ko ya so shine mudarraji fa wal idraji wal mudarajatu fil hadisi ma atat min ba'd alfazir riwati tasalat shi ne sai ga Idiraji a cikin hadisi mashirmanci sai yadda maganan annabi sai ɗauki Idirajin annabi cewa inna bilal yunadi billail bilal shi ke kiran sallah da daddare fakulu wa sharabu in kun ji kiran sallah ku ci gaba da cin abincinku da shan abincinku sai ce hatta har sai hatta tafi gaya ba har sai yunadi bin ummi maktumin sai ibnu ummu maktum ya kira sannan za ku yi me za ku tsaye da ci da sha iyakan hadisin annabi kenan sai mai ruwa sai ce wa kana rajulan a'ama shi mutum ne makaho la yunadi bai kiran sallah hatta yuqala lahu asbahata asbahata har san ce kai gari ya waye gari ya waye sai ce baina azan bilal wa ibnu umu misal an yanzu haza wa yartaqi haza duk wannan magana annabi ne magana mai ruwa ne yasa Ibn hajar shi da kanshi a bulogul maram ya ce wa fi akhirhi idraj ina ba ta mun gano wannan da kyau to amma in mutum bai san wannan ba to sai a hau haifuwan guzuma ya kwance uwa kwance shi wanda ya faɗa ɗin kaji darajar shi wanda aka faɗa ma shi ma kaji darajar shi da ufa talibu wal matsalub ina ba ta mun gano wannan da kyau Allah maɗauki sarki ya sa mu dace to sai ce wa sahihu anna halaysan min kalamin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ingantacciyar magana dai wannan ba magana annabi bane bal hiya min kalami abi zarrin magana abu zarrin wa qad nabbaha ala zalika shaykhul albani hafizahullah mala albani Allah ya tsare shi ya faɗi wannan magana kaga san da ake wannan rubutu albani na da rai amma yanzu albani kusan shekaran shi nawa da rasuwa goma sha fa ina ba ta mun gano wannan a rubuta littafin nan tintini malaman nan su zauna su karantar da mutane a ƙasan nan sun ki jarabar shi ana ta cin mutane da wannan gantalin da suke ta yi gari gari da kowa zama ya a garin su ya kantar da wannan da ya yaƙi wannan bala'in shi'a amma abin kawai ya zama kawai daga san wasan kwaikwayo kuma ƙiri-ƙiri a ce wai a ƙi faɗin gaskiya saboda ana tsoron wani wai kai ya zagi kun gano wannan duk satuttukan da ake yi ina karantar wanda ake yin kuma karantar da abin da zai kare aƙida wannan ba shi ke gabansa ba allah ya kiyaye na ga mutum ya ji yana jan wancan wa'azin yana jan wancan wa'azin an da ce amina nan muna da'awa kanan kana shirme dai wani abin da kai dan ka daina gobe ko wanda zai irin naka ne mala ce fi silsilatul ahadis sahiha ya faɗi wannan cikin silsilatul ahadis sahiha a mujalladi na hudu shafi na ɗari uku fa'iza kanan mithlu hadhihi al-athar mala ce in ya zama ire-iren waɗannan atharai la tastalzimu ta'ana fi ha'ulayil akhyar ba za a lazimta cewa suna suka ga waɗannan zaɓaɓɓu min ashabin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ga sabon annabi wa huwa mimman ta'ata qidar rafida adalatahum waɗannan hadisan ba za a ce sun yi suka game da imaninsu da ƙwazonsu ba kuma su ɗinnan 'yan shiya sun yi da mutanen kirki ne wa fadlahum kuma sun yarda da falalansu fa kadhalika sha'anu fi ma thabata an Anas wal Bara iri-kiri ma ce to haka za a fassara su da cewa abin da ya shafi Anas da Bara'u kenan su ma abin da suka faɗi haka za a fassara na waɗancan a ce sun faɗi ne saboda sanin Allah da kuma tsoron Allah amma ba zagi ba radiyallahu anhuma la yalzamu minhu ta'anu alaihima wannan bai lazimci a soke su ba au ta ma ko kuma a zubar da mutuncinsu a rage masu daraja wannan bai shafi wannan ba wa amma madda'ahu rafidi amma abin da wannan dan shiyaye da awamin anna tilkal athar tasdiqun lima akhbara bihin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa yana gazgata abin da annabi ne ya faɗa min anna sahaba sayuhdithuna ba'dahu wa ya sabai za su kirkiro bidoyi a bayan shi ta ƙaddamar raddu ala zalika mufassalan malai ce raddi ya gabata dalla dalla kan shi a baya bima guni an i'adati huna wanda mun wadatu ba sai mun maimaita a nan ba wal yuraji fi mawdi'ihi duk wanda yake son ƙarin bayani ya je a bigiran wajen mun yi bayani dalla dalla ga can a shafi na da hamsin a cikin wannan littafi duk wanda yake neman ƙarin bayani can zai ci karo da shi jama'a an fahimci wannan bayanin ko shi yasa in sun ce ka za ɗauko wani abu irin wannan ka ce masu ana fahimtar wannan da kyau ko allah madaukin sarki ya sa mu dace to wannan gaban ƙarshen ta kenan mun gane to za mu ji kuma wannan ɗan shiya ya koma zagin abubakar da umar hatu ala wani wani yana zaginka <laughs> ka ce an yi ma wasu in ka damu ko to ba baka sa abin da kake ba ne dole za a zage ka da an zage magabata Allah kai mu karatu na gaba za mu karanta wannan mu mujarradin da za a mai subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum